Hamishi 12 ga watan Agusta shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hauwa Usman ga muhimman kanunsu. Ma'aikatar da ke kula da kariyar al'umma ta ƙasar Nijar ta bayyana sakamakon gyaran da ambaliyar ruwan sama ta yi zuwa wunin ranar yau 12 ga watan Agusta a dukkan faɗin ƙasa. haka zalika ranar yau ita ce ranar tuni da zagayowar shekara ta saba'in da biyu da yarjejeniyar geneva kan kare hakkin dan adam za ku ji tsokacin gamayar kungiyoyin fararen fulla a cikin labarin mamman sani janjuna mai nazarin al'amura na yau da kullum ya yi tsokaci kan batun sata a lokacin jarabawa shine rahoton namu na musamman Masaro barkanmu da sake saduwa. Ruwan da ke ta zuba kamar daga bakin ƙwarya a 'yan kwanakin nan ya haifar da ambaliya a gurare daban-daban na cikin ƙasa. Dalilin da ya sa ke na ma'aikatar da ke kula da kare al'umma ke bin al'amarin na ambaliyar sau da kafa don ganin cewa an shawo kan lamarin. Colonel Major Bako Bubakar babban daraktan ma'aikatar da ke kula da kare al'umma ya bayyana halin da ake ciki a ranar yau 12 ga watan Ogis na shekara 2021 a cikin firarsu da Farid Buraima. Mun samu gundumomi 29 da birane da abin ya shafa da'irori 63. Iyalai 664 ne wanda suka tashi jimilla mutane 53,289 inda a jimilce mutane 55 suka rasa rayukansu. Yanzu mun samu raskuna da suka zo muna daga kance da maradi inda a cikin waɗanda suka rasa rayukansu akwai biyu da suka nutse a cikin ruwa da faɗuwar gidaje lokaci zuwa lokaci muna samun bayanai gidaje 4,595 ne suka faɗi rumfuna 282 suka lalace da mutane 44 da suka shigata tattaro bayanai ta hanyar shawarwari shine makasudin wata ganawa da ma'aikatar da ke kula da muhalli ta tsara a ranar talata da ta gabata a doso zaman taron da ya hada illahirin masu ruwa da tsaki kan batun na muhalli ya karkata kan tafiyar da tsarin gwamnati kan canjin yanayi ila kali na ɗaya daga cikin da suka tsara taron ga firarsu da ausi Abdulrahman. Zaman taron da muke yi a Doso yana cikin wani tsari ne na tuntuɓa ga masu ruwa da tsaki daban-daban domin tattara wasu bayanai bisa abin da ya shafi canji yanayi. Mun tattara a yau masana na ofishin ministoci daban-daban ga ƙungiyoyin fararen hula da duka waɗanda suke aiki a wannan fanni na canji yanayi. Wannan zaman taro a ƙarshensa muna son canza yawu ne da kuma yin wani kundi da zai sa tsari a cikin wannan shirin. Kiwa mettre don ka terme o proje. Sha biyu ga watan Agusta yau shekaru 72 kenan da aka hatse da yarjejeniyoyi na Geneva a ƙasar Swiss. Domin tuni da wannan ranar gamayyar ƙungiyoyin da ke fafutukar kare hakokin ɗan adam ta tsara wata haɗuwa kan kare al'umma da ta baro gurarenta domin dalilai daban-daban. alfred emmanuel shugaban kungiyar reza press ya ma asuma na shina karin haske euh, yarjinoyin Geneva su ne ke daidaita yadda ake tafiyar da yaƙi a cikin waɗannan yarjinoyi akwai ɗaya da ke kare al'umma farar hula musamman yarjejeniya ta hudu akwai ɗaya da ke kare mayaka na ƙasa ɗaya mai daidaita yaƙi na cikin ruwa sannan ɗaya da ke kare fursunonin yaƙi da kuma kare mutanen da yaƙi bai shafe su ba a bana mun da hankali kan ba da kariya ga mutanen da suka bar muhallansu a cikin ƙasarsu tun wani lokaci ƙasarmu na fama da hare-haren ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai kuma hakan na yin tasiri akan al'umma farar hula da ake tilastawa barin muhallansu na ainihi su koma a wasu muhallan a yankin afirika muna da yarjejeniyoyi musamman yarjejeniyar kampala a nijar ma an amince da dokoki masu kare waɗannan mutane akan waɗannan abubuwa ne za mu tattaunawa a yau wato dangane da ba da kariya ga mutanen da suka bar mahallansu a Nijar muna kuma buƙatar yin raskunar halin da ake ciki a Nijar mu ga wace irin kariya dokoki suka tanadawa waɗannan mutane a Nijar mutum sha biyar suka riga mu biyu suka ji rauni a cikin wani hari da wasu mutane ɗauke da bindigogi suka kai ma ƙauyen falanzando da ke cikin gundumar bani bango jihar talabiri a ranar tara ga watan Agusta. In ji wata sanarwa da ma'aikatar ministan cikin gida da jaridar Louis Sahel ta yau ta bayyana. sanarwar ta kuma kara da cewa an ɗauki ƙwararrun matakai don ƙara ƙarfafa tsaro da kuma kiyaye lahiyar al'umma a cikin yankin a yanzu haka an buɗe bincike don gano waɗanda suka yi wannan aika-aikar nan da ɗan lokaci za a samu sahihiyar takardar shaida ta cewar kayi allurar rigakafin covid-19 wannan labarin ya biyo bayan wata ganawa da ta wakana jiya tsakanin masu ruwa da tsakikan al'amuran kiwon lafiya da wakilan hukumar kiwon lafiya ta duniya oms da na kasashen tarayyar turai da kuma ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta kasar niger kamar yadda jaridar louis sahel ta bayyana a fitowarta ta yau ministan ya furta da cewa wannan tsarin na sahihance takardar shawar da hukumomin oms da na tarayyar turai suka amince ma wata dama ce ta kare lahiyar al'umma musamman ma wa'inda ke cikin bulaguro a dukkan faɗin duniya kusan wato kishi goma sha biyar cikin ɗari shine adadin 'yan makaranta na firamare da suka bar karatu kwata-kwata a ɓangaren 'yan ta shida a cikin jihar zandar a wannan shekarar wato ta 2021 dalilan da suka sa wannan kason ya haɓaka suna da yawa kamar yadda mani habu daraktan jiha na makarantar firamare na zandar ya shaida ma mustapha mamman sani dalibai da hakikani suka yi jarrabawar su 58,839 a cikinsu akwai ɗiya mata 29,364 da aka rarraba cikin karkara da kuma cikin da'irori. A jimilce mun samu sakamako na kaso 65.71 cikin ɗari a faɗin jihar baki ɗaya. A fuskar karkara mun samu kaso 59.1 cikin ɗari ga samun nasara da aka yi. sai dai abun allah wadai da za a iya yi shine na gujewar jarabawar inda aka ƙididdige kaso mai yawa misali a harabar inspektan gangara kance wannan gujewar ta danganta ne da tafiyar bakunjin habre da al'ummar ke yi wani bi kuma zuwa yawon diga su kuma karkarun da ke can cikin kuryar yanki al'amarin ya danganci ne da babban gibin rishin ciyawar dabbobi da aka fuskanta kamar yadda ya saba lokaci zuwa lokaci shugaban sashen da ke kula da kafofin sadarwa a abokan hulɗar studio kalango yakan kai ziyara a wuraren kafofin labaran domin ganin yadda ayyukan ke tayya wannan karin ya kai ziyarar aiki a jihar doso a cikin firar da suka yi da fadel alo zadabawa ya bayyana ma'anar ziyarar tashi ga kuma abin da yake can shirye-shiryen da muka yi tsakaninmu da radiyo shi tare studio kalangu da radiokan da muka hudda da su shine nika zakwa in ga yadda abin ga tahiya aska yana taya daidai in bai taya daidai mi an matsala to in akwai wata matsala sai a diba ai kwaskwari ma a gyara radiokan da muka hudda da su kalangu kamar waɗanda mun kai yan convention da su eh, nan cikin jihar doso su biyar suke deja na ga biyu saura na uku don duk waɗanda ni gewa ni gani alhamdulillah su ma dai aiki shi na ta yadda muka so to bayan wannan akwai raduka waɗanda mun kai hudda da su eh, lokacin zakwa wanga ciwo da aka ce ma corona su wajen raduka 150 suke to inda dun ta ina samu ɗan lokaci in ta in ga waɗanda na iya gani in gawar suka ta yadda aikin to alhamdulillah shi ma dai an gode Allah Cibiyar da ke kula da sa ido kan ba da kwangila arnp ta ƙasar niger ta yi tsokaci kan batun wani bincike da aka gudanar a shekara ta 2020. Rahoton wannan binciken an bayyana shi a ranar 23 ga watan Yuni na shekara ta 2021. Rahoton ya nuna cewar kwangila 100 cikin 368 da aka bayar ba tare da an kiyaye ka'idodi ba. in ji wata majiya ta yanar gizo ta jaridar evenement niger ta ranar 6 ga watan Ogis na shekara 2021 ali idrisa shine shugaban kungiyar rotaba ya ba da ra'ayin shi kan wannan rahoto a cikin firarsu da evelyn danzumbe Wannan rahoto na nuna karara rashin mulki na gari wajen tafiyar da ikon wannan ƙasa. In bako misali guda ana cewa kashi 75 cikin 100 na shawari na rahoton shekara ta 2019 ba aiwatar da su ba. Wannan yana nuna cewa babu wani girmamawa ga waɗanda suka buƙaci wannan rahoto. Rahoton bincike idan aka saka shi ba wai dubawa ba ne amma domin kyautata tafiyar da mulki idan kuma aka duba wannan rahoto akwai abubuwa da ma aka gani a ma'aikatar tsaro da kuma mun yi Allah yi wanda kuma tuni aka tura wasu gidan kaso ana sake ganin irin waɗannan abubuwa masu muni fiye da abin da aka gani dalilin kenan shugaban ƙasa ya ɗauki niyyar yaƙi da cin hanci ina ganin babu wani lokaci na wasa a yi aiki akwai takardu da dama da ke jira a tura su gaban shari'a Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama, daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kar mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Bana gwamnatin ƙasar Nijera ta hanyar hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa halsiya. ta ɗauki matakai masu tsanani don hana yin sata a lokacin jarabawar brevi da bak wannan al'amarin na neman mamaye al'umma kamar yadda dr mamman sani janjuna ministan al'amuran yau da kullum ya shaida ma musa hassan A Nijar amfani da satar jaraba ya zama ruwan dare ya ne har aka zo ga wannan matsala. Wannan al'amari ya fi ɗaukar kamari a cikin shekarun nan 20 na baya. 'Yan siyasa mahukunta suka sa gaba a lokacin shine samun yara da suka yi makarantar boko da dama ba wai ingancin ilmantarwar ba. Mutane suka yi amfani da wannan don yaran su sun ci nasara. Gwamnati bai mai da hankalinsa ba akan wannan bangare. Abu na biyu shine canjin da zamantakewar mu ke eh, tsunduma eh, ciki eh, ya sanya mutane sun yi sakaki da wasu darajoji da ke kan turbar girmamawa da mutuntawa suka ƙwammace samun komi ta hanya mai sauki canza gwamnati ya ɗau makaranta turba mai ba da damar ilimantarwa mai sanya kulawa da darajantawa cikin zamantakewar domin samun ƙwaraya ga sani da kuma na zaman rayuwa matasanmu yau ta hanyar yanar gizo suka fi ba da kansu shine ne ya zama ma'amalar zamantakewarsu da sadarwa ta hanyar na'ura ta nan ne ake nuna musu da komi a sauƙaƙe yake don haka suke kewayewa don su ci nasara sai dai kash dukkan al'umma ta ɗau wannan fasalin shirin mutane na kewayewa ba tare da wata damuwa ba shi kuma can ɓarawun akuya an sheƙe shi. Menene dalilan yaɗuwa ko ci gaban wannan matsala cikin al'ummar mu? An baro wannan tarbiyyar darajantawa riƙon mutunci mahimmanci shine ne na a dai samu kuɗi kawai ko aka ba a kulawa da kowace hanya za a samu maimakon a tir da Allah wadai a walakanta masu yin haka sai ma a musu taɗi a ta musu addu'a al'amarin ya zama yanayin rayuwa ko ina yanzu. uwaye suna sata a cikin zaɓe wa'anda ba su da ilimi a makaranta yau su ne wa'anda ke cin nasara a cikin siyasa abin mahimmanci a dai samu diploma shi ke sa ake samun marasa bada marmari a cikin yawan masu rigar abin da bai dace ba saboda su ne madubar daraja mutuncin jamhuriya kamar yadda kirarin kundinmu ke faɗa zumunci aiki ci ya za a yi domin magance wannan matsalar sai an kawo sauyi mai zurfi fuskar zamantakewar mu ya waje ba a sanya kokarin kai da kai a sahun gaba a riƙe darajar aiki da mutuntawa a yi koyi da tabi'o'inmu da al'adunmu a yi hukunci mai tsanani ga duk wanda ya yi burus da abin da aka tsayar na ka'ida. abin da ya na a game da labarin na wannan maraicen mahuta lahiya.